ka ɗauko ɗayan wani na wani na? الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين amma ba'du allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba yawmuna 24 ga watan ramadan jiran mazan allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da 25 ga watan hudu miladiyya dubu biyu da 22 Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan sura mai albarka wato suratul rum wanda muka fara karantawa jiya Na ci gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس لقاء وسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وأمروا أكثر مما عمروها وجاءوا يظلمهم ولكن tabaraka wa ta'ala cikin ayoyin da muka karanta an yi mana bayani akan yadda ya kamata mutane su zama aka bayyana mana cewa Allah tabaraka wa ta'ala kuma yana taimakon wanda ya ga dama sannan bayan haka nan kuma yana kyala wanda ya ga dama kuma yana aikata abin da ya ga dama shi mabuwayi ne kuma mai hikima ne sannan mabuwayi ne mai jin kai an yi bayyana cewa muminai za su yi murna a nan duniya kuma za su yi murna a lahira domin za a ba su nasara ta ban mamaki wanda za su samu riba a nan duniya su samu riba a lahira waɗanda suke kafirai kuma za a ba su nan ɗan gutsure su rika ganin suna murna don jin daɗi ashe ba jin daɗi ba ne ranar da suka ga wahala kuma su manta da ma sun taɓa jin daɗi a tambaye su har wani wuri annabi sallallahu alaihi wa wa sallam ya ce awwalu ghamsa nar idan aka ɗauki wanda ya fi kowa jin daɗi ya fi kowa facaka a duniyan nan aka tsoma shi a wuta so ɗaya sana aka tambaye shi aka ce ka taɓa jin daɗi zai ce wallahi tun da yake bai taɓa jin daɗi ba bai san menene jin daɗi ba kwata-kwata wannan ke nuna kada mutum ya ba da ƙarfi a wannan wurin a wato har ya mantar da shi game da can wurin muka kawo wani baiti a ƙarshe wanda ya kamata a ce mu riƙe baitin nan mu sa shi tunani yace yana daga cikin musiba wa min albaliyati an tara laka sahiban fi suratun ar-rajul as-sami' al-mubsir fatin bi kulli musibatin fi malihi wa idha yusabu bi dinihi lam yash'uri yace yana daga cikin masifa babba kace a ce kana da aboki gashi kaman mutum yana gani yana ji ga kana ganin yana da tunani amma yana da kwakwalwa ne kawai a duk wata masifa da taba duke shi idan ya ga an taba mai kuɗi ko an taba mai wani abu zai zama yana kaffa kaffa da kuɗi da dukiya shi kada a taba mai ko kwabo kada ya ciwo amma sai a zo a taba shi a addini ko bai ma sani ba yana rugurguza addini shi da kanshi yana lalatawa amma bai ganewa wannan musiba ce muntahal musiba saboda duniya kawai ya zama munhamik game da duniya sai Allah ya ƙara jawo hankalin mu nan wurin mu tsaya mu kalli abubuwa na ayoyi waɗanda za su taimake mu mu yi tunani game da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce awalam yatafakkaru shin mutane ba sa tunani ne fi an fusihin game da kawunan su su ga yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta su da abubuwan da aka yi a jikin mutum kan shi ya kalla ka kalli yatsunka ka ɗauko na hagu da na dama ka haɗa wuri ɗaya ka daidaita ka ɗauki na ƙafa ka haɗa wuri ɗaya ka daidaita ka kalli kunnuwanka da za ka ɗauko wani measurement ka gwada duk irin su ɗaya girman su ɗaya in ka ga ɗaya ka ɗaya wata larura ce ta samu ɗaya amma asalin irin su ɗaya idanun ka faɗin idanunsu hancin ka ramin nan guda biyu in ka auna duk faɗin su iri ɗaya duk aka yi haka saboda tsari na hikima dan ai ma hikima inda kuma ake so ya fi wani za a yi wani kuma ya ɗara wani inda ake so wani ya ɗara wani kuma za a yi wani ya ɗara wani ya halitta sau da ka wannan wata hikima ce ta Allah kuma kowane abu aka sa shi fi makanihin la'iq a wurin da ya dace da shi nan sai da muka ba da misali da an yi ma mutum kunnuwa a tsakiyar kai in aka yi ruwa malam sai ya cika da ruwa to in ya cika da ruwa ya za a saboda haka duka waɗannan abubuwan hikima ne ga kafafu ɗaya ba fi ɗaya tsawo ba yanzu da an samu illa in mutum ya kare bai koma daidai ba kafan nan in ɗaya tafi ɗaya tsawo daga nan samu illa dole sai yi ɗanye shi dole sai ya yi tafiya tafiya ta lalace daga nan ba daɗi sai dai hakuri kawai amma an tsara su asalan ga su ne yadda aka tsara su sannan kuma ga abubuwan kayan amfani kalli haƙoranka so nawa ne mutum komin shekarunka so nawa ka taɓa kai haƙoranka washi cewa sun dakushe yanzu ba sa kama loma in ka zo gatsan loma ba sa gatsa ka ce sai an wasa amma karfe kuwa a yau da gobe a amfani da shi gobe sai an kai shi an wasa in baka ba ba kaifi bai yanka abu ga wukanan muna gani ga kafafunka so nawa ka kai kafarka alignment aka yi ma alignment cewa wani wurin ta cinye wani wurin ta ta gefe mota in ka saya da sababbin tayoyi kai ta hawa zuwa wani lokaci sai an kai alignment tayoyin ma wata rana sai an zubar an saki shi kan shi takalmin da kake sa guda nawa kai ta sa suka lalace kayar amma ita kabar da ke sa su bata lalace ba kuma za a yo shi da ƙarfi in ka ji shi sadda ya zo sabo wani ma haka ya sau na shi na ƙasashen waje to amma in ka zo ka sa yau ka sa gobe ka sa wata rana za ka takalmin na ya lalace kafar da kake sawa cikin ita kuma tana nan lafiya lau ya aka yi ta bata cinye masa ya mata alamin wa fi anfusikum sannan ka auna yanzu inda a ce ido da kallo da magana da ɗanɗano da komi in za ka yi sai ka sai katin magana in za ka yi magana ka sai kati in za ka shiga bayi ka sai kati in za ka yi kallo ka sai kati in za ka yi saurare ka sai katin katin saurare katin kallo katin nawa za ka biya in za ka shiga bayi in kana gudawa da ka shiga kai zu kati ɗaya ya ƙare ka zo ka ƙara sai wani katin da nawa za a biya ka sai naka iska da ake shaƙe nawa ne inda ana biya shekara a shekara iskan nawa za ka sha ranar da muka yi lissafi na in a shekara ne mutum zai sai iska da zai amfani da shi mutum ɗaya zai sha iska wajen miliyan arba'in da biyar kai kadai to aikin da kake yin dai aikin Najeriya ne sai ka shekara talatin yanzu dai wanda suke aiki a civil service commission ka gama shekara talatin da biyar din nan duka kudin ka bai kai miliyan talatin da biyar ba haka gama aikin ka samu miliyan talatin da biyar ba to da ina za ka samu kudin sayan iska kawai a shekarun da kai ka gama aikin gaba daya a yayin da kuma sun sani da gaske suke mugaye ne a zalumai domin dan majalisa da shi sanata da suka je wani bai kai wani karatu ba ai wani yana civil service commission din ai ya fi wancan din yin karatun boko ya fi shi shan wahala ma wajen aikin ko wannan ya je kawai wani ya dariya ya bacci ma a wurin amma kuma shi albashin shi na wata daya kuma ya fi kai albashin ka da zaka a civil service commission shekara talatin da biyar shi kuma a wata ɗaya sai an shi albashin ka wannan ba zalunci ba ne to saboda haka wannan inda shi za ka tsaya ka auna ka ce wannan aikin ko wannan abin shi zai ɗauke ma hankali ba ka nemi lahira ba wallahi za ka yi teltel ba ta ne a nan babu a can nan murus can kurmus inda wannan aikin ne wannan aikin banza ne ba shi da amfanin shi kawai babu ya fi babu amma ba ka bai da amfani shekara talatin da biyar za ka yi ka gama kana daga dai 8 ɗin aka ɗauke ka har ka kai inda za ka kai wannan shekara talatin da biyar ka gama to ba za ka samu albashin wata na sanata na wata biyu ba har ka gama aikin baka samu ba to mai amfanin shi ka ni za ka yi ni za ka yi wannan kuma su zo su ce za su yi fighting corruption corruption zai dawo kashe mutane dai a na za a yi shi wannan gaskiya ce haka zalunci ne wannan babban zalunci ko min makarantar ka kuma to shi da me ya samu wannan cancanta sau ka kada mutum ya tsaya yana kallon irin waɗannan abubuwan ka ɗauke su a matsayin daruriya na rayuwa za ka rayu amma kada ka yadda wannan abin ya raba ka da Allah in ko ba haka nan baka yi asara ne wallahi mutum zai asara ne nan din baka ji daɗi ba ka ci wahala ka gama ka je can kuma ka sa ka wuta to me amfanin rayuwa dan in mutum ya shiga wuta duk zaman da mutum ya a duniyar nan in aka ce ma ko shi ne sarkin duniya gaba ɗaya wallahi idan ya je lahira aka sa shi wuta rayuwa ba ta mai amfani komai ba zuwan shi duniya ya zo a banza ya koma a ofis lakatsare ne saboda mutum ya tsaya ya kalli kanshi ya kalli waɗannan ni'imomin da aka yi mai ya tsaya kawai maganin su kawai kai bauta Allah amma in ba haka ba da za a bar ma mutum ni'ima ɗaya a ce ya biya ba zai ya biya ba to maganin su kuwa yanzu ka yi godiya an ce idan ka ɗauki waɗannan hasali a ce kai salloli biyar a kan lokacin lokacinsu ka yi kai kayi wafa kai mai cika alkawari ne tsakaninka da Allah kenan saboda da ibada ne ake gode ma waɗannan sannan duk abin da za ka yi amfani da shi na waɗannan nemomin da aka lissafo ka sa a ranka kana so ne ya taimake ka dan bin Allah to ka biya ni'iman ka biya ni'iman kenan da wannan manufan da abin nan ba in kawai ba haka ba mutumin da zai ci abinci ko ya sha kawai ya zaman sa haka nan ba da tunanin manufan ya bauta Allah in an je lahira sai an mai biliya biya to da ni zai biya saboda haka wannan shine mutane su ai tunani fi anfusihim ma khalaqa Allahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma ji Allah tabaraka wa ta'ala bai halicci sammai da ƙasa ba wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su illa bil haqqi sai da gaskiya kayan shi ne kuma akwai dalili ba haka nan bane a banza wa ajalin musamman sannan kuma akwai wani lokaci wanda yake ƙarshe za su kai ƙarshe akwai lokacin da za a gama su kai ƙarshe wanda yake mutum in an kai ƙarshen ne shi kenan komai ya lalace don haka mutum ya nemi ayyuka da zai aikata waɗanda za su amfane shi su yi mai fa'ida bayan an kai ƙarshen ne shi ya zama yana da wani abu Allah tabaraka ta'ala ya yi abubuwa kowane da tsari wa inna kasiran minan nas sai dai da yawa daga cikin mutane bi liqa'i rabbihim kafirun ai da yawa daga la kafirun ko da yawa daga cikin mutane ai wa inna kasiran minan nas la kafirun da yawa daga cikin mutane lalle hakika kafirai ne bi liqa'i rabbihim game da haduwa da ubangijin su tabaraka wa ta'ala basu yadda za a mutu a tada ta sabu da Allah ba na sha gaya maku maganar nan wasu suna ganin kamar duk wanda ya yadda zai mutu kuma za a tada shi ya haɗu da Allah tabaraka wa ta'ala wallahi zai yi aiki sai yayi yi ƙoƙari ya yi wani abin da in an tada shi nan zai samu a ce za a tada mutum tsirara haihuwan mamansa kuntu huffatan uratan hurlan za a buhman ma wani wurin har sai da kara da buhman za a da mutum ba takalmi ba kaya babu cayi kai ba ma abun da mutum zai rike a hannu ko leda ce mutum ya ce ya riko wadda zai sha ruwa ko gora ya rike haka za a tada mutum wanda ya san za a tada shi haka da gaske je nan wurin ba komi sannan ka ce mai ga abin da za ka yi na guzuri wanda in ka je can din sai a ɗauko a baka ko mutum ba zai yi ba in ya yarda da wannan da gaske ne fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa ka duba da aka ce fa amma man khafa maqama rabbih wanda ya ji tsoron za a yi wancan tsayuwan za a tsaya gaban ubangiji wa nahan nafsa anil hawa ya hana ran shi abin da take so kaga zai yi abu kenan fa innal jannata hiya al ma'wa kace to wannan aljanna ce makomansa kaga sharadin khafa maqama rabbih an gaya mana nan ranar kiyama idan an je abinda za a fara sanarwa an tara mutane a ce al-yawma ad'ul ansaba wa arfa'u nasari yau rana ce da za a aje duk wata dangantaka duk wani dangantaka tsakaninka da wane kai dan wane ne ko dan wane ne ko dan wance ce ko kewa ce a fara aje wannan tukunna sannan a laluta kowa ya aje wani matsayi da ya zo da shi kowa ya aje wani mukami kowa ya aje dangantaka shi tare da wani sannan sai a karasawa ya ma'asharal jinni wal insi ya ku jama'an aljanu da mutane in istatatum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu duk wanda yake ganin yau zai iya samu hanyar guduwa ya gudu gashi tsirara ba komi to wanda yake ganin akwai hanyar da zai gudu zai falle ya tsere je wani wuri to ku ruga kawai wanda yake ganin akwai wanda zai biya tsere to ya ruga dan ma kada ma mutum ya gwada aka ce la fuzuna illa bi sultan ba wanda zai iya tsallake nan wurin yau sai yana da wata hujja daga Allah sai yana da wani abin da ya dogara da shi ya taka to saboda haka tunda an gama an sanar an kewaye mutane ga malaiku sun sauka ga komi waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan waji'a yawma idhin bi jahannam yawma idhin yatadhakkaru al insanu wa anna lahu dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati wa yawma idhin la yu'adhibu adhabahu ahad wa ahad a wannan lokacin bayan an gama mutum ya yanke ya san ba yadda za a yi daga nan a ce to shikenan yanzu saura aiki wa ja'a rabbuka sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya zo filin kiyama fi zuwan da ya dace da shi wal malak da sauran mala'iku saffan saffan sahu sahu gaba daya kewaye kowa waji a yau ma idan da jahannam sannan a zo da wuta kuma a ce ita ma wuta a taho da ita ai saboda fili ne na yau fili ne na yau kowa sai ya gane bai da wayo ai ba a ce a zo da aljanna ba dan ba filin rahama ba ne wurin amma sai aka ce waji a yau ma idan bi jahannam za a zo da wuta ga ta nan yau ma idan ya tazakkaru insan a lokacin ne mutum zai tuno abinda duk ake faɗin nan mutum zai tuno tsaf wannan lahu dhikra tunani bai da amfani lokacin ba amfani mai amfanin tunawa ka bayan abu ya lalace da haka wa anna lahu kulu ya laitani mutum ce kai tona kai tona da na samu nayi abun nan ya laitani qaddamtu li hayati na ma da na gabatar da wani abu saboda rayuwata yanzu ne za a gane amfanin da an yi rayuwa za ta sau da haka abin nan ne Allah ka tsare ni da haka kowa ya tunanin waɗannan abubuwa mutum ya tunani ayoyin nan ana ta karanta su ne ba haka na abanza ba ne Allah tabaraka wa ta'ala bai ban mana Qur'anin nan ba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da wannan alqur'ani kuma mu zamu tsare shi tsaron nan shine duniya ta je ta dawo duk inda za ta je ta dawo yana nan kuma yadda sahabban manzon Allah yadda sayyidina Abubakar ya kalli Qur'anin nan ya ga surorin nan mu ma haka muke ganin su tangaram sai dai fahimta su ne kuma da bambanci da kuma aiki amma ba wanda zai kafa hujja gaban Allah ya ce abin da ya sa ya ƙi shi bai ga ƙur'anin da waɗancan suka gani ba ne ya ce shi bai san ƙura'anin nan kwata-kwata yadda waɗancan suka gani mu ba a kawo mana ba to an tsare shi inda akwai wani abu da zai sa an ɗauke shi ko ya ɓace ba sai mutum ya ce kafa hujja ba ya ce ai mu ba mu gan shi ba ne da kafin mu zo an ɗauke shi ya ɓace to yana nan kuma salihul li kulli zamani wa makan ya dace da kowane zamani ya dace da kowane wuri saboda wanda ya rike shi shine nashi wanda ya bari kuma zai sha mamaki saboda wannan shine abin nan a su awalam sai fil ardi shi wai mutane ba su tafi a cikin ƙasa ba ne ba su shiga ƙasa ba ne su gani wa kai faka na akibatun alladhina min qablihim su je su ga yadda ƙarshen al'amarin wanda suka wuce gabanin suka wuce ka bi tafi ka ka shiga duniya ko ma ko baka shiga ba karanta qur'anin ka karanta surorin ka bi su tiryan tiryan ka ga yadda aka yi aka buga da wasu kuma yadda duniya ta gama da su abin nan saboda ka kanu ashadda minhum quwwatan sun fi ƙarfi waɗancan na da suna da ƙarfi ku kalli samud ku kalli adawa ku kalli yadda suke da karfi wanda gine-ginen da suke ma ba ma iya irin su yanzu an yi su masu karfi sannan wa asarul arba aka ba su iko suka juya ƙasa yadda suke so suka yi noma suka yi shuke-shuke suka fitar da abubuwa suka raya ƙasa suka yi aikace-aikacen da suke so a ciki sannan bayan haka nan wa amaruha suka raya ta da gine-gine manya-manyan gine-gine ɗingima-ɗingima aksara mimma amaruha ba su yawan abin da waɗannan suka yi su suka yi fiye da waɗancan sun raya ƙasa sun yi abubuwa fiye da yadda waɗannan mushirikan na yau su suke mayi su waɗancan sun mafi su waja a cikin rusuluhun bilbayyana akanan nan manzanninsu suka zo masu da hujjoji kuma aka ba su hujjoji aka kawo mu'ujjoji da mu'ujiza daban-daban ta ban mamaki wanda za ta nuna gaskiyar manzannin nan kuma kana Allah li yazlimahum amma suka kibi aka halaka su har sai da wahala ta zo Allah bai kasance zai zalunce su ba Allah bai masu wani abu da hankin ba su suka girbo shi ba walakin kanu anfusahum yazlimun kawunan su suke zalunta su suka tuci kansu ثم كان آخرة الذين أساءوا السوء sannan kuma ya kasance daga baya sakamakon waɗanda suka munana ba abin da za su gani sai munanawa aka ce jaza'ul ihsan aka ce illa ihsan wannan abin nan ba husna wanda suka yi imani suka yi kyautata lahumul husna za su samu mai aljanna kenan to wanda ya munana shi ma aka ce ga hanya ga abin da za a yaki to ba abin da zai samu sai mummuna an kazzabu bi ayatin saboda sun karyata ayoyin Allah ta tabaraka wa ta'ala don haka aljaza min jinsil amal abinda suka yi shi za su gani wa kanu bi ayatina wa kanu biha suka kasance suna izgili da ayoyi duk da aka gaya masu game da ayoyi sai su mai da shi abin wasa waɗannan su ne ayoyi kamar yadda ya karanta sharhul kalimat sharhin kalmomi wanda za su iya tare mu wajen fahimtar cikakken ma'anar ayoyin fi anfusihim ay kaifa khuliqu mutane ya kamata su yi tunanin yadda aka halitta su wa lam yakunu shay'a da can su ba komai bane alata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura ai ya zo ma mutum labari ya sani cewa da can shi ba kowa bane lam yakun shay'an mazkura inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira inna hadaynahu as-sabil wa imma shakiran wa imma kafura inna a'tadna lil na salasila wa aghlalan wa sa'ira to wannan shine mutum ya ji ai lokaci ya zo ma mutum da can shi ba kowa bane an halitta shi daga digon mani aka zo ka sanya shi sami'an basiran aka sa shi ya zama mai ji mai gani sannan aka shiryar da shi hanya inna hadainahu sabil imma shakiran wa imma kafuran ko ya gode ya bi hanyar nan ta kirki ko ya tawaye amma fa aji inna a'tadna lil kafiri an yi tanadi ga kafirai salasila wata irin sarƙoƙi na wuta wa sa'iran da wata wuta mai tsananin zafi sai salasila munanan chains da za a daddaura mutane wanda sarkar nan da za ta faɗo doron ƙasa yanzu da ta kone duniya gaba ɗaya jira'i saba'in fa an gaya mana can wurin mutum zai tashi an zo an ba da littafi an ba mutanen kirki littafin su na hannun dama sun ansa ga daraja wannan kuma yana yawo yana cewa ya laita ni lam kitabiya shi ba ba shi littafin sa ba wa lam adri hisabiya ya laita ha kanatil qadiya ma gana anni maliya halaka anni sultaniya yana faɗin wannan maganganun yanzu ne yake nadama shi ba ba shi littafin shi ba shi gashi gashi gashi sai ya ji an ce khuzuhu gulluhu ku kama shi ku daddaure shi thumma aljahima salluhu sannan cikin wutan nan mai tsananin zafi ku kona shi thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluquhu sannan cikin chain sarkoki zira'i 70 ku daddaure shi da wannan aka ce wannan sarkan da a ce guda ɗaya za ta cire ta faɗo duniya sai ta shanya ruwan duniya sai ta ƙone duniya gaba ɗaya za a yi so saba'in chains sarka in ta ɓalle ta faɗo doron duniya sai ta so yadda ruwan da ke cikin duniyan nan ƙasa ba za ta ƙara fitar da ciyawa ba to kuma yau ita ce za a ɗaure mutum kuma zira'i saba'in saboda haka mu kiyaye Allah Allah tabaraka wata'ala ya yi mana magana wuri. wani wani ya ce ya ibadi fattaqun wani wani ya ce fahdharun ku kiyaye ni ku ji tsoro na. dan in aka shiga hannu wallahi abun nan fa ku ga mun an yi shiru ana kyale muna ganin kama an shi wallahi shirun nan ba shi ke nuna an kyale ba na samu sakamako to zaka kafin wannan lokacin ne ya kamata kowa ya dage ya abin da ya cancanta wannan shine abun nan din su dan haka za a yi ay khuliqu wa lam yakunu shay'an thumma kaifa asbahu rijalan mutane ya kamata su yi tunanin lokacin da suke jarirai yan ƙanana da lokacin mutum ba komi ba thumma kaifa asbahu rijalan ana nan mutum har ya taso ya zama magidanci ya zama mai hankali mai tunani yana ganin abubuwa yana yin harkokin rayuwarsa illa bil haqq ay lam yakun yakhluqu Allahu samawati wal ardi wa ma bainahuma illa bil haqqi alladhi huwa al adl Allah tabaraka wa ta'ala bai kasance zai halicci sammai da ƙasa ba da abin da ke cikin su sai da gaskiya wadda take ta adalci babu kayan wani da haƙƙi kuma da dalili wa ajalin musamma ay ajalin musamma wa huwa nihayatu hadhihi al-haya shine ƙarshen wannan rayuwa litakuna al thaniya hayatul jaza'i jazail adil saboda rayuwa ta biyu ta kasance ita ce rayuwa wadda za a yi ta sakamako kuma na adalci wannan rayuwa za ta kai ƙarshe duk yadda za a yi mahma tsalallai duk yadda dare yayi tsawo fala budda min tulu'il fajr ba makawa rana gari zai waye wa mahma qala umru fala budda min dukhulil qabri duk yadda shekaru suka yi tsawo wata rana sai an shiga kabari to da kafin wannan lokacin mutum ya kamata ya gami zai yi ya man bi dunya hushtagal wa gharrahu tulul amal wal maut ya'ti fuj'atan wal qabru sunduqul amal ya kai wanda ka rudu da wannan gurin na wannan duniyar abun nan bane ka sani kabari shine akwatin aiki mutuwa tana zowa ne kuja'atan lokacin da mutum baya tsammani ku riba da yanzu wannan da aka ce matar shi ta mutu yanzu ai muna tare da shi ne hadda hadda tahajjud din nan muna tare da shi amma bai san labarin haka ba bai san haka ba amma yanzu gashi nan yamma ta yi an gama ɗazu da asuban nan muna tare da shi da shi muka yi tahajjud nan gab da za a yi sahur ya wannan wani to amma kun gani gashi ne yanzu an san da wannan labarin to inda mutum shine fa ba kowa ya san yadda zai kowa ya tanadi kafin irin waɗannan abubuwan su samu mutum da aka muna fata Allah ta baraka wa ta'ala ji wanda suka riga mu kuma Allah ta samu amma dai mutum ya yi shirin da zai yi ya tana abin da zai tanada nan dan nan muka yi magana na abu abu wannan abu wannan abu darda zuwa yi aikin makka aka zo an yi taron nan ya tashi ya ce jama'a ku saurari nasiha daga ɗan uwanku wanda zai gaya maku gaskiya ku saurari magana daga ɗan uwa wanda zai gaya muku gaskiya bai son komai wurin ku amma zai gaya muku gaskiya yace ce yanzu nan cikin ku duk wanda ya tasan ba zai wata tafiya babba yakan tanaji guzuri ko ba zai tanaji guzuri ba mutane suka amsa suka ce kowa in zai doguwar tafiya yakan tanaji guzuri yace to wallahi tafiya na gaban mu wadda take da nisa kuma ba a dawowa ita ce tafiya lahira ta haka kowa ya ma wannan tafiyan shirin guzuri ka nemi guzuri iya abin da za ka iya ɗauka na guzuri to ka tanaje shi ko ba aka mutum zai sha mamaki lokacin da kuma mamakin ma ba zai amfani ba mu'adalin musamma ai wa nihaya ai wannan wa huwa nihayatu hadhihi alhaya litakuna alhayatu thaniya saboda aje a ga rayuwa ta biyu ita ce hayatul jaza al-adil bi liqa'i rabbihim lakafirun game da haduwa da ubangiji ba su yadda ba ai bil ba'si ba su yadda ba da za a ce za a mutu a tashi wal wuqufu bayna yaday kuma ba su yadda za a tsaya gaban Allah ba ai duk wanda ya yarda har a zuciyar shi cewa lallai ya san zai mutu kuma za a tada shi sannan za a tsaya a gaban Allah a ce da ni ka zo wanda wannan ma suke kuka suna cewa safarun dawilun wa zabi la yuballiguni su fa sun yi guzurin amma da suka hangi nisan tafiyan suka fashe da kuka suka ce tafiyar doguwa ce kuma guzurin ma ba zai isa ba mun yi guzurin amma ba zai isa ba wanda ya komi fa hunaka su sun gane lalle za a tsaya bilbasi wal bai na yadda illa kuma mutum ya san za a tsaya gaban Allah liyas'alahum wa yuhasibahum wa yajziyahum saboda ya tambayi kowa ya mai hisabi sannan ya saka masa in kowa ya san wannan to kuwa ga takun da kowa zai ya bambanta wa asarul arda waɗannan mutane sun jujjuya ƙasa ai qallabuha lil harsi sun juya ƙasa wajen noma wal gharsi da dashe-dashe wal insha da yin abubuwa dai sababbu ai wannan ai wannan wata amir da raya ƙasa ai mata wannan hanya ai hanyoyi ai wuraren kaza ai wuraren kaza wa amaruha sannan kuma suka raya amarul da imaratan akthar mimma haula haula'il mushrikun su waɗancan sun raya ƙasa sun yi mata wani irin aiki da wani irin gyara wanda 'yan yanzu ɗin in suka je suka ga irin wancan sai sun rika zagaya suna kallo suna mamaki suna ɗaukar hoto a wancan zamanin waɗannan suka yi haka saboda sun yi gine-ginen da a wannan zamanin ma ba a kamo su ba a yanzu duba yanzu a ce maka wannan sun gini da dutse suka yi ta ɗibar dutse amma idan ka ɗauki wannan fulam na gini ka je ƙasa kawai sai ka ga yayi square a lokacin kuma ba wannan abun yanzu ko kana iya ma ka sa mai ginin yayi yayi ma ginin ya bai yi shi daidai ba kai in ka zo ka sa abin ka ga wani wuni ya karkace kuma ku ta gardama da shi sai in ka bude ido sosai sannan ya ce zai balle gyara amma in baka bai ce haka ya kyau a bashi haka ya ce su can sun yi yayi daidai kuma ba wannan na'urorin a wancan lokacin kuma da duwatsu ga wuraren zama ga wuraren ga wuraren kaza duk cikin dutse sun kwakwala dutse sun yi gine-gine yanzu kana zuwa yanzu kaga inda aka dan kwananta yanzu ka je ka shiga cikin Saudiya kana shiga cikin waɗannan abin da kwakwala dutsen nan ba sai kai ta kallo ba kai ta mamaki saboda gashi nan yanzu sun kwakwala dutsen to tuntuni waɗancan sun kwakwala dutsen yanzu na zamani da aka yi kuma yana ba mu mamaki to nasu fa su da sannan babu kayan babu machines babu machineries waɗanda duk za a yi waɗannan abubuwan da su da hannuwansu suke yi saboda Allah ya ba su ƙarfi kuma ya ba su basira sun yi abubuwa sun raya ƙasa sun yi abubuwan da wasu irin na yanzu ba ba za su iya ba amma duk da haka suna ina kulluhun matu duk sun mutu gaba daya an karar da su ba sa ginin da su gaba daya da aka waɗannan ku kalla wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat manzannin su sun zo masu da hujjoji ay bid dalail wal hujaj wal barahin sun zo masu da hujjoji da dalilai da hujjoji da komi gashi na a fili min al mu'jizati wa ghayriha na mu'jizoji da wani su duk an masu bayani komi ga nan walakin kanu anfusahum yazlimun sai suka cuci kansu aka nuna masu ga abin da za su yi su tsira ga abin da za ku kuci nasara suka ƙibi a bi takribihim wa shirkihim wa ma'asihim suka ƙaryata annabawan suka yi shirka suka yi sabo wa aradu anfusahum lil hilak su da kansu suka kai kansu cewa wajen halaka kamar a ce mutum ga wurin halaka nan in an zo nan wurin duka za a faɗi a nutse mutum shi da kanshi ya ɗauki kanshi ya kai wurin ya ce halaka taho Allah ka tsare mu asa'u su'a waɗanda suka munana suka yi mummunan aiki aibin takdhibi wa shirki wal ma'asi suka ƙaryata suka yi ƙarairai suka ƙaryata abin da aka gaya musu wa shirki suka yi shirka wal ma'asi suka yi sabo wa su'a hiya hala al idan aka ce su'a tunda kun gani ku dubi da ya karanta har sai da shi kanshi ma shi wurin ma ba ma daɗi saboda masifa ce babba a wurin ku duba can da yi matsun makana akibatan lazina a sa'usu'a mummunan masifa wanda suka yi mummuna za su ga abin da ya fi wanda suka yi mutum yana tunanin ya yi ma Allah ta tona ka to ya yi abin nan idan mutum ya ga wuta kawai ku diba nan wanda fa ya kirki muka karanta da za a kaddara aka ce mutumin da ya kirki tun ranar da aka haifai ya sa goshin shi a ƙasa bai taɓa ɗagawa ba balle ya sabo to ranar kiyama idan ya ga masifan filin kiyama sai ya fashe da kuka kuma nan ya yi shekara ɗari biyar ya yi hurhura ko ina fari ya rukurkushe yana wannan bautan bai taba tashi ba balle saba ma Allah wallahi ranar lahira idan ya je ga masifan filin kiyama sai ya fashe da ihu yana tsara ba zai tsira ba wannan wanda ya kyautata kenan wanda ya yi daidai wanda ya yi aiki to ya wanda shi fito na fito ya ma Allah da haka zai je ya ga duk yadda ya yi a nan wurin to zai ga sakamakon da zai gani na wannan masifan ya fi abin da yi kwata ko ba a hadawa zai ga mummunan abu shi ne na aka yi maganar su'a na aka zai ga mummunan a sa'ai hawa su'a shi ne hiyar hala al'aswa shi ne halin da ya fi kowane hali muni shi za a saka masa an karzabo bi ayatillah saboda sun karyata ta ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala ai bi takribihim ayatil lahil qur'aniyya sun karyata ayoyin Allah na Qur'ani duk bayanin da ake masa Qur'ani ba su ji ba wastihza'ihim biha sannan kuma suka rika izgi ma ana gaya masu sai aljanna ta mai rabo ce kawai su ba za su yi komai ba su yi zaman su duk maganan da aka yi in ma suka ganka za ka je wurin aikin alkhairi su tare ka su yi ma izgili da yawa har yanzu mutane sukan ga mutum in zai tafi masallaci da wuri ranar juma'a su kai masallaci tun yanzu kai ne liman menene za ka je to kai ta a masallacin su fashe da dariya kai ka ce wanda ga wani can wanda zai tafi wurin shirme shi kan ba wani abin da za su ce mai amma wanda zai tafi wurin alkhairi sai kaga mutane sun bi shi ne mai izgili me za ka je kai ta yi a masallaci tun yanzu me kake yi a wurin mu muna nan zaman mu suna zaman su kuma sannan wani ma ya ce wai wani ne masallaci za tun yanzu to je ka ga mu nan gaban ka ba izgili ne wannan ya tashi ne balle ce ga nan gaban ka su karkace da dariya za a wannan dariyan sai ta zama kuka duk wanda ya bari wata awa ɗaya ta wuce mashi a banza yana wasan banza yana izgili wallahi wannan awon sai ta tashi kuka kuma ranar lahira yadda ya dariyan nan sai ta juya kuka to haka suke izgili su rika izgili da masu addini suna izgili da wanda suka gani wani addini su yi taimashi ba'a suna maganganun banza suna ganin kamar su ne daidai to ba za a gane wannan ba sai ranar da aka je lahira waɗannan su ne ayoyi ma'anar ayat ma'anan waɗannan ayoyi ma zala siyaqul karim fi da'watil munkirin lil ba'th akhar ila al iman bihi min tariq dhikr al adillah allati tahmiluha al har yanzu jerin magana bai gushe ba domin wannan maganan da kuke ganin fa muna ta magana kanta wallahi ita ce qutubu rihal ibada qutubu riha ita ce asalin tushen gadon bayan da zai sa mutum ya bauta ya zama ya yadda zai mutu ya yadda za a tada shi ya yadda zai an shi sakamako jin mai wannan tunanin to zaka ga yana kokari yana yin alkhairi yana yin abin da aka sashi. in ya zo kaga baya yi ba fitowa zai ce bai yadda ba bai sa wannan abin a rai bane cewa ya san zai mutu a tada shi ya san za a tsare shi a tambaye shi ya san zai an shi sakamako in ya san da wannan zai aiki in kawo bai yadda ba za ka ga yakin aiki ba sai ya faɗi da baki ba to shine ne malam yake cewa har yanzu jerin magana yana so ya tabbatar mana wannan babban ma'anan na cewa da'awatul munkiri na lil ba'sil akhar a kira waɗanda ba su yadda da za a mutu a tashi ɗin nan ba a ci gaba da kiransu ana nuna masu ila tsariƙin imani da akan su imani da wannan abu su yadda da za a mutu za a tashi min tsariƙi zikirin adillatil akaliyya ta yadda za a kawo masu hujjoji ma wanda hankalinsu ma na gani a su gane ko a hankalce ma su gane allati tahmiluha hal ayatul qur'aniyya wanda ayoyin qur'ani ke dauke da su ga hujjoji nan na hankali ma wanda mutum zai gane fa qawluhu ta'ala shine Allah ya ce awalam yatafakkaru fi anfusihim ba za su yi tunani akan su ba da haka suke kowa nan da haka yake da can kaddara ma ka ta kakkamanta bari a bada kusa kusa ma bayan an haifo ka da nan dukkan mu nan kowa yana bin mahaifinsa yana cewa ne baba baba baba baba kowa nan komin girman shi da ka gani nan ma an haiko shi da akwai baban shi ko akwai wanda bai da shi lokacin kana dan karami da can muna yara in muka ga babba sai mu ɗauka kamar shi ma bai da baba da mu kaɗai ne muke da baba da muke bi muna cewa baba yanzu sai mu zo har mu tambaye baba wai da wai kai ma da kana da baba duk yaro kusan yayi wa baban shi wannan tambayar wai baba wai kai ma kai ma da kana da baba saboda shi yanzu girman kai ke kai din nan yanzu da kai ma haifo kai ma da an yi zamanin da kake dan karami yanzu baba da kai ma kai ma kana da baba yanzu nan kai ma kana da baba in ba ya a ba wannan ya sa ka fashe da kuka ma domin idan ya ce ma wai baba kai ma kana da baba kai kawai sai ka tuno da sadda baban naka yake nan sadda kake dan karami kai ma kana bin shi to yanzu ya tuna ma wai baba kai ma da kana da baba ka ce mai baka da shi kada ka ce nima ma ina da shi wani ya ƙara ce yana ina to ka ce ya ɓace sai ka ba shi an sannan ka ce ya mutu idan yaron ƙarami ne sai ƙara cewa tun da bai san mutuwa ba yaushe zai dawo duk sai yi ma waɗannan tambayoyin kuma kai sai ka ba da an san cewa ba zai dawo ba ko ka ce zai dawo gobe wannan bai isa wa'azi ba a lokacin da kake bin wani kana ce mai baban nan kana da yanzu kai ma wasu na bin kana ce ma baba akwai lokacin da za ka zo gida yaron ka ɗan ƙarami ya taho ya tarbe ka sai ka haɗa da shi da ledar da ke hannunka ka ɗauko su saboda yana ƙarami yanzu in ka zo da kayan kafin ka zo sun zo sai ka buɗe mota kamar masu buɗe kawai ka wucewa. Ka duk za su kwaso kayan nan su shigo cikin gida wannan kaɗai inna fi zalika la ibrahim kai ne daɗin yaron can kana bin wani kana cewa baba yanzu ga wasu nan na binka wanda kake ɗauka yanzu yana ɗauko kaya wata rana ana nan zaka je neman masa aure ko kuma wakilanka su je neman masa aure kuma kana nan ana nan a ɗauki lokaci kaɗan shi ma ya haifo hawan hawa bai zama wa'azi ba wannan kaɗai in ke tsaya kalla zai tunani na taba gaya muku nan wasu yara suka ga tsoho da sanda jikokin shi yana dogarawa yana dogara sanda yanzu kafa uku ga sanda ga suka tare shi suka suka tare shi suka tashi a a tunar da kansu ne suna jan shi suka ce nawa zaka saida wanda da sandan nan ce wannan sandai kuke so a saida muku suka ce eh nawa zaka saida mana mu baka kuɗi mu anshe ta saboda sun san in sun anshe zai tafiya wai nawa zai saida musu su anshe ta sai ce ba zan saida muku ba ka saida mana ita ce ba zan saida muku ba amma za a kai lokacin da kowa zai samu tashi kyauta kuma za mu samu kyauta ya ce yi eh, jiya da yau ita ke saro sanda ta raba ma mutane kuma kuna nan a kwana a tashi jiya da yau za ta raba ma kowa tashi kyauta ba sai kun saya ba yau da gobe yau da gobe a kwana a tashi ana kwana ana tashi za ta sawo za ta kawo maku sandunan ku kuma ta raba ma kowa nashi yau da gobe sai ta ba ku ni ma ba sauta ne yau da gobe ne ta bani kyauta kuma yau da gobe za ta saro ta raba ma kowa na shi wata rana ya kuka gani tsohon nan sannan aka ce wani mala'ikan mutuwa ke zuwa wurin shi su hira ya zo da sifan mutane ya zauna su yi labari su yi labari Allah ya zaɓe su akwai waɗanda Allah ya zaɓe su mala'iku na zuwa su yi hira a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu Imran bin Hussein. mala'ika ke zuwa mala'iku ke zuwa wurin shi suna hira da shi ya ji daɗi ya su ɗebe mai kewa sannan su tafi saboda yana rashin lafiya sai da ya shekara talatin a kwance Najeriya. to a cikin magabata ma akwai waɗanda bayan Allah ne mala'ika sai ya zo da sifan abin da ya zauna su yi hira wannan yana zuwa wurin wannan aminin nashi ko abokin hira shi su hira su hira da shi sai ya tafi sai wata rana ya gaya masa ya ce idan lokacin mutuwa ta yayi kaga dai muna abota kada lokacin mutuwa ya yi ka zo kuji atan ka ce ka zo ɗaukar raina kai man ishara in lokaci ya yi ka sanar da ni ka nuna man ka gaya man cewa lokaci ya yi lokacin tafiya da ni ya yi kafin ka zo ɗauka ya ce za a yi ma haka ai kai muna shiri za a gaya ma ranar nan kawai suka zo ɗaukar rai aka ce an zo ɗaukar rai ya ce ɗaukar rai aka zo ba haka ba mun yi da kai za ka gaya man ba in lokaci ya yace ai din na aiko da yan sako sai din kai ne ba zan su ba ai yace mai ba kai ba ma wai da kai a ce ba wanda muke ɗaukar ran shi face sai mun aika da yan sakon da za su rika gaya mai mun kusa zuwa mun kusa zuwa mun kusa zuwa mun kusa zuwa babban matsalan shine mu tura yan sakon ku kuma ku yi banza da su ba kwa ganewa yace kaga dai na farko ai kai da yaro ne yanzu ya kake da kai yaro ne dan karami daga radda ko jariri ya fito duniya ya ce kwa ya kukan farko an fara sa mai isharar zai koma domin daga ranar za fara datsa kwanakin da aka shi ka zo ka girma kana girma ana ɗaukar ka ka koma ka zama babba ka zo kai ma yanzu haka haihu sannan kalli haɓarka kana da jemu da babu gemu ya fito kalli mararka kalli hamatarka ba gashi ya fito fuskarka ba gashi ya fito tun yana fitowa baki ya koma fari kalli idonka kana kallo da daga nan ka kalli ko ina wani zai ce cikin farin wata ma zai zura zare allura amma yanzu idon nan da gilas din masu ma ne maneji ka tsaya abin da kake zuwa da ka kalle sai ka zo kusa da shi da daga nesa sai ka hangi komi yanzu sai ka je kusa da wurin waɗannan ya ce duk ba a shara ba ne jikinka da yadda kake ji ƙarfi yanzu haka kake ji da kai shekaru haka kake ji jikinka yadda yake ya ce waɗannan duk alamomi ne ga hurhura ta fito ma a ka ta fito ma a duk ka gansu duk wannan ba su isa ba ce ba ku a ganewa ne amma ba wanda muke ɗaukar ran shi ta an mai ishara to mun kusa zuwa to amma ya ka gani wani kawai malam yana ƙara girma yana ƙara shekaru yana ƙara haukacewa yana ƙara shekaru yana ƙara gyara zama yana shimfiɗa cikin wannan gidan to ba mai ishara ba ne bai gani ba so da aka waɗannan su ne abin da ya ce yana muna ishara kowa ana gaya masa to da aka Allah ta wa ta'ala ya ce ya kamata an yi tafar awalan ya tafakkaru fi anfusihim ba za su yi tunani ba ai fi anfusihim ai wannan zarfun ne littafakkuri wannan dama ce na ai tunani walaisa ma'mulan li fi'lin yatafakkaru li fi'li yatafakkaru ba aiki bane na maf'ulan a maf'ul ma na filin cewa zai tafakarwa ga annahumma lamɗi umaru an ya tafakarwa ba a umarce su ba in an yi ne kawai ana badawa ne an ce ma su ne lamɗi umaru an ya tafakarwa fi salƙi an fusu himba fi salƙi sama wacewar ardu ma fi muƙuri nima abin da aka umarce su yi a kan sukan wanna an ribe an gaya ma ya kamata su yi tunani amma na tambayi shi ne ake ke su nan kai. ko ba baka gane ba na kanka tunda baka san halittan ba baka san yadda zaka gani ba to kyale kankan da baka san yadda aka yi ba kalli mai da kasa yadda ake canza su yadda ake saukar da ruwan sama da yadda abubuwa suke zuwa ka tsaya ka kalla wannan shine abun nan din su ai ayunkiruna ba bath yanzu mutane za su yi musun cewa za su mutu a tada su walam yatafakkaru ai fi anfusihim kaifa kanu adaman ba su yi tunani a kansu ba yadda da can babu su fa mutum ya san babu shi can thumma a atfalan sannan aka samar da su suna yan kananan jirajirai jinjiri ku duba jinjiri mun sha ba da misalin nan jinjiri shi fi kowa rashin wayo an haihu shi baya gane kowa thumma shababan ana nan suka koma suka zama matasa samari thumma rijalan kuhulan sannan suka zama mazaje manya manya sannan suka zama tsofaffi wanda suke dattijai wa shuyukhan sannan suka koma tsofaffi wanda gaba ɗaya ma sun rukurkushe gaba ɗaya sun maye mutuna sannan ana nan ana nan ka ba tsoho lokaci ji yadda kai wata rana labarin da zaka ji shine ka ji dai ya mutu ko ko labarin da zaka ji shine ka ji ya dawo yaro na'am tsoho ya kai shi saba'in ya kai tamanin ya kai casa'in malam bashir wani labari zaka ji wata ran to zaka ji ta ya dawo yaro to saboda haka da ka bar shi kai shuru kana nan kana kallon mutum yana nan da babu yana nan jariri ya taso ya zama matashi kana gani kuma yanzu har nuna mana fa abin da ake a cikin bututu a nuno ma hotuna ga yana yana ɗan jariri yana rarrafe ya tashi ya fara tafiya ya fara zuwa makaranta ga jika yana rataye ya tafi ran nan sai aka yayi graduating ya fara aiki ga jika da briefcase da kuɗi ran nan sai ka gaishe an dawo ga sanda ya dogara ya fara yau ƙasa daga nan sai cikin akwatin mutuwa an sai makabarta an gama gaba ɗaya an gama an zo an gama kuma wallahi duk wannan abun a wurin Allah ba a cikin bai kai kwana ɗaya ba ake yin shi a gama wanda ya shekara tamanin da hudu da wani abu a duniya to shine a lissafin Allah ya ci awa da to kai yanzu da ni da kai ya kamata mai sakakin da abin da za mu rayu a duniyan nan bai kai awa ɗaya ba ya dalilin raba mu da rayuwa ta har abada in fa aka koma lahira an koma gida kenan hayatun ce abadiyya sarmadiyya ita ce rayuwa ta har abada ba ta da iyaka to infinity ba ran da za ce lahira ta kare to wannan duniyan kuma duk yadda ta yi tsawo ka yi shekara tamanin da wani abu sannan ne ka ci awa daya wurin Allah ku duba nan nan da ku muka karanta aka ce annabi nuhu alaihi salatu wassalam kafin a aiko shi sai da ya shekara ɗari biyu da hamsin da aka aiko shi ya shekara ɗari tara da hamsin yana wazi yana ta kiran mutane bayan da aka halaka mutanen da ruwan tufana ya ƙara yin shekara ɗari biyu da hamsin muka yi lissafi nan aka ce shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da hamsin kenan yi a duniya da ya zo mutuwa mala'ikan mutuwa ya zo ya ce ya nuhu kai ne mafi kana cikin masu daraja daga cikin annabawa kana daga cikin wanda Allah ya karbi addu'o'insu yake karban su. sannan kuma ka ga abubuwa daban-daban me za ka ce game da wannan gidan na duniya me za ka ce game da shi ya ce wannan daɗewai da ya yi a wannan gidan yau gani yake yi kamar ya shiga gida ne mai kofa biyu ya shiga ta wannan kofan ya bulle ta can ku kalli fa shekara dubu da amma ya ce yau ganin duniyan yake kamar gida mai kofa biyu ya fito ta nan ya bulle ta can to mu fa masu sittin ko in ma an kai kenan sittuna aw saba'un yace qalla man yujawizuha kaga kenan sittin ko saba'in ba mutum bai ci awa ɗaya ba fa kenan a duniya dan sai ka shekara tamanin da hudu da wasu yan watanni sannan ne ka ci awa ɗaya a lissafin Allah fauna kuma in ma ka sittin ɗin a nan muka karanta littafi kai fa su tsilo umarkar intaji kaddara ka yi sittin to da aka zo sittin ɗin shekara nawa kai kana bauta Allah aka malamin ya kwatanta mana ya ce farko dai a cire shekara sha biyar na kafin ka balaga in aka cire sha biyar a cire shekara karanci ashirin wanda kai kana bacci in kana bacci awa takwas aka ƙara cewa shekara ashirin kuma shi kuma wajen neman abin da za ka ci su kuma sun ƙare in ka haɗa nan ya zama hamsin da biyar saura biyar biyar din nan a ciki a shekara sittin kakan cinye shekara uku daga bayi wanka fito daga bayi ka cinye uku saura biyu to wannan biyun su ne nan fa ciki ne wai nan za a fafata a gami mutum zai samu kuma ya tsira lahira Tsauna suna ka dole ne mutum ya taka tsantsan ka gano aikace-aikace ka gano abubuwa ka tafi makaranta a karantar da kai abubuwan da a 'yan shekara 60 din nan za ka gano ne za ka riƙe yi wanda zai sa a lullin kama lada saboda in ka je lahira 'yan shekara biyun nan da suka rage ma sai kuma a ga ayyuka da yawa a ciki wasu su yi ta mamakin wai shekara ma nawa kai a duniya saboda aikinsu sau da aka shi sa muke karanta littattafan nan don saboda malamai sun yi aiki wajen fitar da waɗannan abubuwan don mu gane da haka wannan shine abin da ake magana nan dole ne mutane su san wannan abin nan ɗinsu to da mutu ya tunani ya kalli wannan ga shi da ka koma alaisa sun mai mutuna alaisa alqadiru ala khalqihim wa tarbiyatihim thumma imatatihim qadirun ala ba'thihim wa hisabihim wa mujazatihim ala kasbihim fi hadhihi alhayati dunya yanzu wanda yake da wannan ikon wanda da mutane na yara suka koma samari suka koma mazaje suka koma dattijai suka koma tsofaffi sannan su mutu mai iko akan wannan wanda yake shi ya halitta su shi ya tarbiyyantar da su sannan suka mutu ba zai yiwu a ce ma mutum ya yadda ba wannan ta dalilin wannan bai kamata mutum ya yadda ba cewa wanda zai wannan qadirun ala yana da iko kuma sannan ya tada su a filin kiyama wanda ya wannan halittar ya wannan ba bai kamata mutane su gane cewa mai iko ne akan tada mutane bayan sun mutu ba wa hisabihim da yi masu hisabi wa mujazatihim sannan kuma ya saka masu ala kasbihim fi hadhihi alhayati dunya akan abin da suka aikata wannan duniya akan cewa tunda kun zo duniya kun yi aiki yanzu kuma a biya su ga sakamako nan wa qawluhu ta'ala ma khalaqa Allahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma Allah tabaraka wa ta'ala bai halicci sammai da ƙasa ba da abin da ke tsakanin su sai da gaskiya wajalin musamman sannan kuma akwai wani lokaci na musamman da aka ware na kare wasu ayin lam yakhluquhu ma abasan Allah bai halitti sama da ƙasa ba don wasa bal mal yuzkar wa yushkar Allah tabaaraka wa ta'ala ya halitta sama da ƙasa ne saboda a ambace shi kuma a gode masa shi yasa duk wanda bai yawan ambaton Allah wanda baya gode ma Allah tabaaraka wa ta'ala yayi asara a aka gaya mana alwalla kanta in ka zo yi da muka karanta aka ce in ka zo alwalla magana biyu ake ma a ce ko dai zaka wanke gaɓoɓi ko kuma zaka yi alwalla aka ce dole alwala kanta in kayi sai kayi ta da abu guda hudu yana zama zakiran shakiran ta mustaghfiran ta'iban sai ka hada abu hudu zakiran kana tuna Allah tabaraka wa ta'ala lokacin shakiran kana mai godiya sannan Tafiran kana neman gafara ta'iban kana mai neman tu kana tuba kuma abin da kai da gabobin nan kana auna waɗannan gabobin kai kana da su cikakku wani baya da su cikakku kana da su kana sarrafa su kana kaza an baka ruwa an baka kaza ka wanke su ka jika su kai masu kaza kai masu kaza duk ana ba kana sarrafa su ka tashi kai tafiya da kawafun ka ba sai an kai ka ba yau a ce mutum ya rashin lafiya sai an kai shi bayi daga ran nan zai gane ni'imar cewa lallai ka kawa babban ni'ima ce dukkan su kuma wanda aka cire sai ka ga wannan sai ka gano ka ce eh lalle ni'imar nan babban abun nan ne kai ka bayi ka gama ka dora ka bisa abin da za ka yi kai wani ma ba zai yiwu ba sai dai a kawo wata roba a ce yi a ciki ga mutane kana ganin su da ido ido suna ganin ka ka zuba a ciki kuma ba ka iya wankewa sai an wanke ba nan za gane neman lafi abin nan babban abu ne kafin nima addiddu ya zuhiru husna eh, wannan addiddu ya husna haddiddu wa bi diddiha ta tabayyana al-ashiya kishiya abu shike nuna mutum daraja abu daga kishi abu ne kake gano wanda aka yi ma ashe babba ne Allah kada ka zarbe mutum sai ya ga sifa sannan ya gano abin da aka yi masa ana zaman lafiya ta ila ilallahi fi raha ya arifka fi shidda to yi ka san Allah lokacin da kake cikin walwala kana tuna Allah kana ambaton Allah saboda shi ya san ka lokacin tsanani kada ya zama sai lokacin tsanani ya yi sannan mutum ya san Allah ya fito saboda haka an halitta su bi yuzkar wa ya halitta su ne dan ambace shi kuma a gode masa thumma idza tamma al-ajalu al-muhaddad sannan idan lokaci ya cika wanda aka tsayyade masu afnahuma Allah tabaraka wa ta'ala zai karar da su gaba daya thumma ba'atha ibadahu sannan bayan nan ya tada bayin sa li yuhasibahum dan ya masu hisabi hal zakaru wa shakaru sun yi ambaci Allah ko sun gode shine sakamakon fa a shin lokacin da ake duniyan nan an ambaci Allah an gode aw taraku wa nasu wa kafaru ko sun ƙi sun manta sun yi kafirci yujizihim bi hasabi imanihim wa ta'atihim aw kufrihim wa isyanihim Allah tabaraka wa ta'ala sai ya saka ma mutane kashi biyu ne sakamakon ko dai a saka ma mutane bi hasabi imanihim wa ta'atihim gwargwadon yadda suka yi imani suka yi ma Allah biyayya to ga sakamako ba kashi na ɗaya kenan ba ko kuma kashi na biyu aw kufrihim wa isyanihim ko ko a saka masu gwargwadon da suka yi kafirci suka yi sabo kuma ga sakamako wanda ya daidai ya yi da'a ga sakamako wanda ya kafirci ya yi sabo shi ma ga sakamako kowa an ba shi nashi ba qawluhu ta'ala ai Allah tabaraka wa ta'ala ce wa inna kaseeran minan nas sai dai da yawa daga cikin mutane bi liqa'i rabbihim lakafiru game da haduwa da ubangijinsu wallahi kafirai ne ba su yadda ba ayyukhbiru ta'ala annahu ma'a zuhuril adilla Allah yana gaya mana banda duk da cewa an kawo hujjoji da dalilai a fili wa quwwatil hujaji ala sihhati aqidatil ba'th wal jaza da kuma ƙarfin dalilai wanda suke nuna ingancin aqidan za a mutu kuma za a tashi kuma za a shi sakamako fa inna kaseeran minan nasi kafiruna bil ba'th wal jaza abun ban haushi abun takaici, da yawa daga cikin mutane kafiruna bil ba'th ba su yadda da za su mutu a tada su ba wal jaza ba su yadda da za su aiki sakamako ba da sun yadda ko da sun yayi ya fito ko wa qawluhu ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya kara cewa fi qawlihi akwai nahar ko nayi wannan nahar na daya ja'izun wannan nahar na daya ban karanta ba ko ja'izun an yakuna illa bil haqq zai yiwu da aka ce wannan an halitta sammai da ƙasar nan Allah ya ma khalaqa lahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wannan din bil haqq ma'anahu illa lil haqqi aw li iqamati al haqq an yi ne dan gaskiya ko dan tsaye da gaskiya aw bil hikmati ko ko kace saboda wata hikima Allah haka yayi su yayi sama da ƙasar nan akwai hikima wa ma fi tafsiri aula abinda ke cikin tafsiri shi yafi da wannan wa kullu ma ai ma zikira yashmiluhu wa yadullu alayhi duk abinda da aka ambato yana ya hado shi kuma yana nuni akai wal ajalul musamma shi ko ajalul musamma al muradu bihi wato abinda da ake nufi anna kullal makhluqati dukkan halittu gaba daya ai huddida laha ajalu fana'iha an kayyade mata lokacin da za su mutu su kare wa hadha taqriru lil fana'i mustalzimun lil hayati akhirah wannan ko maganan da aka ce kowa zai karin kowa zai mutu shi ke nuna banda wannan rayuwa kenan akwai wata ba iyaka abin kenan ba bayan an gama wannan akwai wata tun da dai an san ana mutuwa kuma ba a dawowa to an san lalle wanda suka mutu nan akwai inda za su je su ci gaba da rayuwa wata sabuwar rayuwa Allah ka taimake mu wannan shine abin nan din su awalam yasiru fil ardi mutane ba su tafi ne a cikin ƙasa ba ko yanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim su je su ga sakamakon yanda waɗanda suka ƙare gabaninsu suke wanda suka wuce ai ayukazzibu ulaika almushrikuna bil yanzu waɗannan mutanen suna ƙaryata ranar sakamako ne game da cewa za a tada su a ba su sakamako wal jaza walam yasiru fil ardi shimalan wa junuban ba za su je su gudu su duba cikin ƙasa kudu da arewa su je su duba su gani ba wa yanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim hilakan wa dimaran su je su ga yadda al'amarin wanda suka wuce gabanin suke da aka halaka su aka rusa garin gaba ɗaya garin an halaka su an rusa akwai nahar fa yanzuru bi absarihim wa basairihim su je su gani da idanunsu kuma da kwakwalwarsu in an ce bil basari absar ido basair kuma da kwakwalwa su tunani walamma kadzabu ai waɗannan mutanen yayin da suka ƙaryata ai ahlakahumullah Allah ya halaka su kana zaliman lahum ba Allah bai zalunce su ba bal hum az-zalimun li anfusihim bi shirki wal ma'asi su ne suka zalunci kansu domin duk abinda mutum zai yi na zalunci ba kaman shirka da sabon Allah dan mutum ya wannan shi cuci kanshi kuma shi ya zalunci kanshi dan haka duk sakamakon da aka bashi an bashi sakamako ne daidai abin da yi aljaza'u min jinsil amal dan haka in sun je za ku gani ga sunan ku duba ku gani in kun tafi cikin wannan wurin za ku gansu a ciki shimalan wa junuban wa yanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim hilakan wa dimaran wa kanu ashadda minhum quwwatan wa atharu al-ardh sun kasance sun fi su ƙarfi in ƙarfi ne da ƙarfi na amfani to da ya amfani samudawa da adawa amma wurin Allah babu wani mai ƙarfi shi yasa mu kafin ma halakan ta zo ake so mu sallama. in an tashi mu ce la haula wala quwwata illa billah kawai ba wayo ba ƙarfi kawai sai ga Allah ka sallama ka sallama dan ka sani kafin ma wani abu ya zo babu wani halitta da take da karfi ko dabara ga wajen Allah tabaraka wataala aka faɗa da Allah ba zai yi ba ai bil insha'i wat ta'mir sun yi abubuwa sun raya gari sun yi komai wal zira'a wal falah wal falaha sun shuka sun yi noma wa amaruha sannan suka ƙara raya ƙasa kuma imaratan aktsaru mimma amaraha haula rayawa fiye da yadda waɗannan suke yi وجاءتهم رسلهم بالبينات manzanninsu suka zo masu da hujjoji ga sunan wani bayan wani an kawo masu dalilai an kawo masu dalilai bil bayyana bil hujjoji ay ja'atur rusuluhum akwai na harshe ne ai bil mu'jizati wal akami shar'iyya sun zo masu da mu'jizoji da hukunce hukunce na shari'a amma wannan bai masu amfanin komai ba walamma ahlakahum lam yakun zaliman lahum yayin da Allah ya halaka su to bai zalunce su ba saboda sun yi aiki ne akai masu daidai abin da suka yi lam yakun zaliman lahum bal kanu humuz zalimin li anfusihim Allah bai cuce su ba su ne suka cuci kawunan su alaysa fi hada dalilan ala hikmatillahi wa ilmihi wa qudratihi wannan abin da aka yi na cewa mutane an aiko masu ga hujjoji ba su bi ba kuma suka yi banna aka halata su wannan bai zama hujja ba mutum ya gano Allah yana yin abu ne akan hikima da kuma abin akan tsari kuma Allah yana sane da komi kuma yana da iko akan komi amsa ita ce haka ne fa kaifa yankiru alaihi ba su li ibadihi yawmal qiyamati li hisabihi wa mujazatihim to inda mutum ya yarda kuma haka ne dalili ya gano akwai hikima Allah yana da ilmi kuma yana da iko to ya za a yi wani mai hankali kuma ya ma Allah musu cewa wai in an mutu zai iya tada bayinsa zai tada su ya masu hisabi ya masu wani ya masu ya sakamako ai kaga wanda ke wannan musu sai dai wanda bai san Allah ba wa qawluhu ta'ala sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya kara ce mana summa kana aqibatal ladina asa'u su'a sannan sakamakon waɗanda suka munana ai al'amal falam yaslihuha ba su gyara ayyuka ba an nuna masu ga ayyuka masu kyau da za su yi ga abin da za a yi a samu lada suka yi ba su gyara su ba ai su kazzabu bi rusulillahi wa shara'ihi yayin da suka ƙaryata manzannin Allah da dokokin Allah ba su damu ba a gaya masu ga doka an ce kada a yi su keta an ce a tsaya nan su ce ba za su tsaya ba an ce a gyara nan su kuma su fasa duk abin da aka ce a yi sai da suka yi ba daidai ba ba su damu ba su karya dokoki to sakamakon su sakamakon irin abin da suka aikata ko mafi tsanani ba a su a da aka ce ai wannan akwai na harcen ƙasa akwai na nan ba asu'a shi ta anisul aswa kamar a ce aswa jam'in mata ne bangaren abin nan din mata ne al aswa kal husna ta anisul aisan kamar husna ne an an matanta shi aka mai da jumlan ta bangaren mace sai a ce al'asad wal aswa al aqaba da aka ce ne shine abin da yafi muni min al af'ali wal aqwali wal mu'taqadat wal mu'taqad wal mu'taqidat shine abin da ake nufi wanda ya shafi aikata aikace wal aqwal da maganganu wal mu'taqidat da sauran abubuwa na aqida da mutum ya kudurta dukkan su su basu yi nasu daidai ba sun bata komi an أن يكون murad kuma zai iya yi wa a ce bai su a huna a nan da ake aka ce a su a abinda za a biya su da wannan jan da malam ya a su a munin wuri ne jahannama kenan saboda haka alabin da ake nufi za a sa su mafi munin wuri ita ce wutar nama kama annal murada bil husna kaman can da aka ce al sai aka ce aljanna to su ma a su a akasin aljanna kenan wuta mai muni Allah ka saba ma cikin yan wuta da tsarkin sunayenka da Allah irin addu'an da Umar dan Khattab yi mu ma muna yin irin ta tunda an ce a yi. in muna daga cikin ma wanda ka rubuta su yan wuta ne ya Allah muna roƙonka muna amfani da wannan daman da wannan lokaci mai albarka da kake amsan addu'a bayinka kana ansa addu'an bayinka cikin azumi lokacin azumi ya Allah ka goge sunanmu daga can ka rubuta mu cikin yan aljanna dan karfin sunayenka wannan Umar dan Khattab ya ce ana yin wannan da cewa ya Allah in muna cikin yan aljanna ya Allah ka tabbatar da mu kakka sa mu zame in ba ma ciki ka rubuta mu cikin yan wuta ya Allah ka goge sunan mu daga yan wutan nan ka rubuta mu cikin yan aljanna bi mannika wa karamika innaka waliyyu zalika wal qadir alayh da haka waɗannan sune za a ba su mummunan sakamako aqiba mai muni ay aqibatul ladina asa'u su'a sakamakon waɗanda suka munana su ne a munana masu su ma za su ga abu mara kyau yadda suka yi mara kyau su ma za su gani ay su a mummunan sakamako wa huwa khusranuhum wa hilakin su ne gaba ɗaya rayuwa su bata masu amfani ba sun yi asarar rayuwa gaba ɗaya sun zauna a duniya sun tashi sun koma zaman banza ba abin da ta masu amfani su da wanda ba su zo ba ma gane ma wanda bai zo ba wa hilakin da halakar su wa qawluhu an kadzabu bi ayati llah sun karyata ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala suka karyata na kun ban gama can ba ko ai can da aka ce bil husna ai fi qawli ta'ala lil ladina sanin husna wanda suka kyautata suna da abin da ya fi kyau za a ba su shine ai aljanna wannan kenan saboda aka su waɗannan wa qawluhu an kazzabu bi ayatillah sun karyata ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala ai min ajali annahum kazzabu bi ayatillah ta dalilin sun karyata ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala to za su da wannan mummunan sakamako wa kanu biha yastahzi'un sun kasance suna izgili da ayoyin Allah duk lokacin da aka gaya masu sai su dauka wasa ne su ce ma a ina wa asarru ala zalika wa lam yatubu suka doge akan wannan laifuka ba su tuba ba saboda wanda ya tuba daga zunubi kamar wanda bai yi bane at-ta'ibu min kamar la zamba lahu wanda ya tuba in yayi zunubi kamar wanda bai yi bane aka ce yabna adam ko ko ya abin nan ƴaƴan adam kullukum khata'un wa khairul khata'ina tawwabun dukkan ku kuna kurakurai amma mafi alkhairin masu kuskure su ne masu tuba aka ce ya ibadi innakum wannan tukhti'una bil laili wan nahar kuna yin kurakurai dare da rana wa ana aghfiru dhunuba jami'an ni kuma ina gafarta zunubai gaba ɗaya in ji Allah fastaghfiruni aghfir lakum ku nemi gafara ta in gafarta muku sau da aka muru Allah tabaraka wa ta'ala musamman cikin wannan kwanakin nan mu nemi Allah tabaraka wa ta'ala mu yi ta roƙon mana ya gafarta mana ya gafarta mana kurakuran da muka yi mun ne ba kuran nan har adda aka bada nan cewa ga ta nan mai muhimmanci mutum ya ta maimaita a cikin waɗannan kwanakin ya abun nan ɗinsa sau da aka wannan shine an fita hakin ku an ba ku abin da mutum zai rike ta maimaita yana roƙon Allah ta tabaraka wa ta'ala ga kuma yau shine daren ashirin da biyar. mutum dare ya yi ya tsayu ya tsaya ya yi sallah ya yi roƙo ya ta roƙo ya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa daren lailatul kadarin nan idan na same ni ya kamata in roƙa ce ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anni ki ta yin wannan ki ta maimaita to da yana da gaya ta ahammiya mutum duk cikin addu'o'in da zai yi ya sa wannan wannan addu'an afuwa muhimmiya ce baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba tambaye shi yace ka gaya man wata addu'a wadda baka ba kowa ba a matsayin sa shi na kusa kusa yace gaya man wata addu'a da zan rika yi ina roƙon Allah da ita wadda baka ba kowa ba yace ka rika cewa Allahumma inni as'aluka al'afu wal afiya fid dunya wal akhirah yace fa innaka in a'taytahuma faqad aflahta yace ka rika roƙo Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiya ina roƙonka kai man afwa ka yafi man zunubaina wal afiya ka barni lafiya lau ba fitina ba komi fi dunya wal akhirah duniya da lahira yace fa innaka in a'taytahuma idan aka baka waɗannan abun guda biyu al'afwa wal afiya fi dunya wal akhirah aka baka su faqad aflahta ka rabauta kawai ka riga ka tsira ka kubuta daga kowane abu a shi dai shi kadai a gaya mai shi kadai shi kadai ya samu annabi baya gaya mutum abu shi kadai mu ma gashi nan an gaya mana kuma mu ma sun dauko kuma mun gaya muku gashi nan mun kunji mu da ka mutu ya ta roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wannan in ka samu wannan shikenan hidayatul ayat abinda zamu koya na tarbiyya cikin waɗannan ayoyi masu albarka ga sunan na farko shine taqriru aqidatul ba'th wal jaza kun gani ko tabbatar da dai wannan aqidan ta cewa za fa a mutu za a tashi kuma za a shi sakamako saboda wanda ya yarda da haka cewa zai mutu a tada shi kuma zai tsaya gaban Allah ba komi sai dai sakamakon aikin da ya yake ko zai aiki yanzu zai dage kafin wannan ranar zai ga bari kokari ya wani abu kafin wannan ranar kafin ranar da za a ce a ji sakamakon nan to zai yi wani abu ya fito ko da zikirin adillatul aqaliyya al-musbitatu laha wanda suke ambato hujjoji dalilai wanda suke tabbatar da yin hakan mutum ya sa wannan na biyu kufur aksari ne bil an tabbatar mana kafircin mafi yawa daga mutane ba su yadda za su mutu a kada su ba dan zaluncin da mutane suke da cuta mutum ya kashe mutane ya sa bindiga ya harbe mutumin da bai san iyakan mutane kashe ba ba su ci ba ba su sha ba a kashe tsofaffi a kashe yara a kashe mutane ba har dabbobi wanda zai wannan da ya san za a tsare shi ranar lahira duk wanda mutum ya kashe za a fatattara su komin yawansu ko mutum dubu nawa ne su biyo mutum yama yama yama yama yama a damƙa masu shi su kama shi su ja shi a tafi wurin Allah su ce ya Allah salhu lima qatalana saboda me ya kashe mu a tambaye shi saboda me ya kashe mu in jini ne jini na zuba komi in fatattaka mutum akai gabobin nan a yayye galgale haka za a damƙa masu wanda ya masu wannan su taho da shi gaban Allah su ce ga shi mun kamo shi an kama mana an ba duk inda mutum ya shiga wallahi duk inda mutum ya shiga filin kiyama sai an nemo shi an damƙa ma wanda ya kashe ya ja shi ya tafi da shi gaban Allah ya ce ga shi na zo da shi yanzu a mana shari'a a tambaye shi mi ne mashi ya kashe ni kana ganin akwai ansa nan wurin da mutum zai bada gaban Allah ya ce ga abin da ya sa ya kashe mutum ba gayar ba dalili saboda haka kowa sai ya tanajin ansar da zai bayar in an tsare shi an mai wannan inna allaha la yumli zalim Allah yana yi ma azzalimi jinkiri hatta idza akhadahu lam yuflithu amma ranan da ya shiga hannu kuma ba zai sulle ma Allah ba zalunci mummunan abu ne mummunan masifa ce zalunci to da ka gara ma a ce kai aka zalunta da ce kai kai gara a ce kai aka yi mawa su za za ta da mutane wanda suka yadda da wannan ba za su yi haka ba bil ba'si ma kasaratil adillati wa quwwatiha duk da cewa an kawo hujjoji da yawa akan dalilin cewa da ke nuna lalle za a mutun nan wa quwwatiha da karfin hujjojin amma da yawa daga cikin mutane ba su yadda ba akwai lamba ta biyar al'illatu me yasa wai mutane ba su yadda ba la yufakkiruna ba sa tunani ne ba sa tunani annahum la yufakkiruna ba sa tunani ay la ya'lamuna khawatirahum fi an-nazari at taammuli ba sa tsayawa su amfani ya'maluna khawatirahum ba sa amfani da tunanin su na kwakwalwa su amfani da shi in nazari wajen kallo da lura ai da za su lura da wannan haza ai huwa sirru adami imani kuma wannan shine dalilin da yasa ba su imani ba in kun kun gane ko da mutane na sa kwakwalwar su su amfani da hankalinsu su yi tunani ai su kansu da yara ne da ba kowa ba ne su da kaza ne ana mutuwa ana tashi da sun yi amfani da wannan ba yadda za a yi ba su yadda da cewa za su mutu a tada su ba to amma rashin amfani da kwakwalwa rashin amfani da tunani wannan shine sirrin da yasa ba su yi imani ba da sun amfani da su iz launa sabal mufakkiruna a ila ghairihim ai domin in aka ɗauka domin saboda ba su imani ba in launu sibal mufakkiruna ila ghairihim lama kanatin nisba wahidan ila miliyon domin idan aka ɗauki yanzu mafi yawan mutane ba sa tunanin domin da za a ɗauki mutanen da ke tunani a kwatanta su da wanda ba su yi to sai dai a cikin miliyan a samu ɗaya to akwai wata nisba in aka ce mutane miliyan sai ɗaya aka samu ba kusan babu bane ma to mafi yawa wanda suke tunani na gaske game da lahira to in an kwatanta sai dai a ce a samu ɗaya daga cikin miliyan bin miliyon wani yana magana yake cewa shi nan kanatin nisba wahida ila miliyon in ka ɗauki mutanen da ke tunanin ka ɗauka za ka gani sai dai a sa nisba a ce 1% cikin miliyan su da suke yin wannan ce sa wani ke cewa walam arakar rijali tafawutan ladayil fikri hatta uddu alfu bi wahidi ya ce shi bai ga wani abun abun nan ba ya ce bai gano an riga an tsere ma mutane iya tserewa ba wajen tunani hatta uttu alfan biyu alfun biyu wahidin har sai da aka kai ga sai na kirga dubu in samu daya daga nan na gane mutane sun shiga uku a ce ba sa tunani ba sa abin ne ce ban gane hadarin ya kai hadari maza su an tsere masu ba sun lalace wajen tunani ba sa tunani sai da ya kai ga ina kirga mutum dubu ɗaya da ɗaya sai a ce ɗaya ne aka samu duk dubu sai a samu ɗaya ne mai tunani sauran duk sun zama shanu ta yi an samu masifa wannan shine abin nan ɗinsu ina ne sau da haka wannan shine na harna mashru'iyatu sirri fil asayri fil ardi sannan shari'a ta yadda mutum ya yawo a cikin ƙasa lil itibari dan mutum ya lura da wasu abubuwa ma ashtirati adami husuli ismin ya kasance kuma in ka tafi can ba zayin shakatawa ne mutum ya yi sabo ba fi dalika bi tabarruki wajibi bi tarki wajibi ta yadda mutum zai bar wani wajibi kada mutum ya tafi yawon zagayawa ya je can kuma ya rika yin haram aw bi fi'li muharramin ko aikata haram amma in ba haka ba inda dama zagaya ka je ka ga wasu wurare ka ga yadda Allah ya aiki ka ga yadda aka halaka wasu mutane wanda suke abun nan ba ai wanda yake ga abubuwa nan na ayoyi in mutum ya tsaya ya kalla wanda ya tafi duniya ya shiga jirgin sama ko ya shiga jirgin ruwa ko ya ga abu zai ga ayoyi tangaram a idanun shi sai dai in bai da tunani daga nan zai kara bacewa saboda hakan ya tafi ka kalli jirgin sama ka kalli ka shiga ciki ka kalli yadda ka gani ka kalli yadda zaka ga sama ka kalli yadda zaka gani wanda ya shiga cikin jirgin ruwa ma sun ma ce ma na jirgin ruwa ya ma su jin tsoro wanda ke cikin jirgin ruwa ya fi wanda ke jirgin sama jin tsoro akan yadda yake ɗanyen wanda ke jirgin ruwa ya fara tangal tangal din nan ya fara abun nan kuma shi ya ga dama saboda ya saba ya zaman shi ya zaman shi kawai na gani duk tangal tangal din da zai iya gama amma ka shiga jirgin ruwa wataƙila in baka taba shiga ba sanda ka yi fitsari baka sani ba balle a je wani wuri tangan tangan ka ja ta tangala ya ta tangala shi ihu a ce captain ya ce yes kawai ba ruwan shi shi ya tauke na ehe sai ta kare gaji <laughs> ko ya ba baka damu ba sosai ehe ni na son kam lalle jirgin ruwa sai ya fi ban tsoro akan nasaba don shi ruwa ko tsayawa kai gefen shi ma sai ka ji tsoro in bai sa ba ma kai ka fada sa sai su ce bayan kana kallon wayan kana kusa da shi ma ka daina kallon shi to ka gani <laughs> to ka gani yau muna magana a gita kusa da abin kenan gashi nan gashi nan ga Allah jaru ya ce ya shiga daga nan zuwa Kamaru ya ce duk addu'a da ya iya sai da ta kare <laughs> Allah Haruna ma ya ce haka ne wallahi sai ka ga duk azkar din da zaka tuno ka shiga jirgin ruwa fara tagab ya kaba kuma ma fa yana tafiyan wai kana ganin no a ce ma normal kenan wannan haukan da zai ta yi bisa a ce ma normal kenan to ka ce to inda ba normal bane ya za a yi kaji dai gashi nan ku ji a aikace wanda suka gwada ni ban taba shiga ba na eh to kaji ko to kaji teku to to kaji kuma in ya bar wurin in ba sa ba warin teku ma ya sa ka fara kai ga dai ga shugaban jirage ga ga gashi da zage <laughs> ai shi wai ya magana wallahi ba zai magana ba zai dai mu komai ba <laughs> to gaskiya waɗannan ayoyi ne mutum ya shiga wurin nan ya kamata ya fi kowa lura da ayoyi ya fi bin Allah ya fi kowa bin Allah ya kalli ayoyin nan ya kalli abin nan kuma sannan shi kanshi dan adam ya ƙara gode ma Allah da Allah ya ba shi fikirar da zai shiga cikin jirgin nan ya rike shi ke da akalan da zai rike jirgin nan ai ta kada shi ta kada shi tafi a ce a tafi a sauka a sauka a sauke lafiya a dawo lafiya ya ga yadda Allah ya ba wannan abin nan ya cancanci mutum ya gode ma Allah tabaraka wa ta'ala ba karfin jiki ba ne ba ƙarfin wane ne ba ne ba ƙarfin wane Dukkan waɗannan an yi mana haka ne don a bamu aya in an bi ta sama aya in an bi ta ƙasa aya in an bi ta kaza to kuma inda za ka ƙara gane jirgin ruwan ka ƙara jin tsoro ka kalli fa idan aka ɗauki allura ko aka ɗauki reza kana jefa ta a ruwan nan za ta nutse amma shi jirgin ruwan nan ya lodin kaya da ba wasu kwantenoni ne ma amma ya ɗauko su kuma Allah ya sa ita tafiya kan ruwan nan ya je ya sauke su gefe ya kwaso wasu ya maida ya kwashi wasu ya maida a kan ruwa yana tafiya ka ɗau allura ka saka ta yi ka ɗau reza ka saka wannan inna fi zalika laibra aka mutum ya kalli wannan kyauta da Allah ya ne gode ma nima Allah tabaraka wa ta'ala sai mutum ya bi Allah ya gode ma Allah abu na hudu jaza'ullahi ay al'adil fi anna aqibata al-isa'ati as-su'a sakamakon Allah na adalci cewa sakamakon wanda suka munana za su ga sakamako daidai da abin da suka yi muna sakamakon munanawa munanawa ay aqibatu shirki wal ma'asi sakamakon shirka da sabo wa huma su'u wal isa'a shi ko in ka ji an ce su'u da isaa nan ba kaman shirka ba kaman sabo to wanda yayi su to zai ga abin da baya so aqibatuhuma asu'a saboda haka sakamakon su shine a bada abin da ya fi muni shine wuta ai ashaddul uqubati dan nan lokacin da mutum yake gani yana sabo yana ganin ya ji daɗi ne ko saba waye to amma lokacin da ya je ya ga wuta sai ya gane duk daɗin da ya ji na sabon nan yanzu wannan ya fi nashi dan ya manta da shi ya fito ko ba yadda za a yi mutum ya shiga wuta ya rika ganin wani abu da ya daidai na ya manta wa an kaha shi ya fi muni fi duniya wa fil akhirah shi ya fi muni a duniya da lahira domin wani tun daga lahira tun daga nan duniyan ma in yi ba daidai ba zai fara cin sakamakon ba daidai din ba kafin ya mutu na biyar kufurul istihza bi shar'i wa hakamihi wal qur'ani wa ayatihi kafirci ne mai muni wannan ku ja mana layi nan ma saboda mu samu littafi ma mu karanta nan gaba al istihza fi dini wannan kufurun ne da ayoyin Allah yanzu mun samu littafi guda ko shin wannan ban na dama mun samu wani littafi na sai yanzu ko to a rubuta shi a gefe saboda musamman muna da shi insha Allah za mu zo mu karanta al istihza fi din izgili da addini kafirci ne da kuma yanda mutane ke izgilin suna ganin abun kaman wasa na haka kafirci ne yin izgili da abubuwa na shari'a da hukunce hukuncen da Qur'ani ya zo da ayoyin za mu karanta littafi insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya mana tsore muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu نكتفي subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk bayan azu da ne maganan cewa doctor wannan wannan Sheikh Isaac Yunus ba shi da lafiya to an ƙara gaya man kuma limamin sun tambayar shi ma ba shi da lafiya yana asibiti shi ma can abun nan ba nan ina kusa da garkuwa kamar da shi barau duka ko na'am to muna fata dukkan su Allah ya ba su lafiya Allah ya sa zama kafara ne ga sarki sunayensa wannan kuma da ta rasu muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kanta da mu duka wanda suka rasu da iyayenmu da abokanmu wanda suka riga mu muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kansu Allah ya gafarta musu mu kuma in ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani to abubuwa na alkhairi da ake shirya saboda musulunci da musulmai muna fata Allah ya tabbatar da su wanda ake shirya saboda rusa musulunci da musulmai muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya hana su Allah ya shafi mu sanin daidai muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya biya mu kowa bukatun sa alkhairi da yake da ita wanda yake da wata damuwa ta kunci ko matsafi ko rashin lafiya ko wani damuwa muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya kowa magana abin da yake namun shi ne karkin sunayensa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma ya rabbi ya arhamar rahimin ya rahma dhu'afa wal fuqara wal ghuraba wal masakin anzil rahmataka alayna ala walidina وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وحبب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد إن السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة بنا وتوفنا وأنت راض عنا أحفرنا في زمرة نبينا وتعطي لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزم بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله لي ولكم